dama masu iya magana sukan cewa idan har ka ji kare yana shinshina takalmi to babu shakka ɗauka zai yi a tun kwanakin baya muka ji murja ibrahim kunya wato murja ibrahim a tiktok ta fito tana waɗansu bayane-bayane wanda ta yi tarara gefe tana yin maganganunta a kan jaruman masana'antar kano wanda ta lissafo jarumai da dama waɗanda take ganin cewa sun taimake ta a rayuwarta da kuma waɗanda ba su taimake ta a rayuwarta ba har take cin alwashi da cewa hakika idan har jaruman masana'antar kanewu din suka sake kiranta akan rigimar ta da rara wanda ta dinga ce da hidin tsuleliya wanda ta rera mai waka a wannan lokaci wanda ta yi mai cin mutunci ta tas ta wanke shi wanda mutane da dama suke ganin cewa bai kamata ta kira da rara dan tsuleliya ba wanda ta dora hoton uwar rara din da kuma shi dauda ka huta rara din tana gaya wa dauda ka huta rara magana wanda daga cikin jaruman masana'antar kanewu suka dinga ce kiran mu murja tiktok din da cewa ya kamata ta janye wannan kalami nata kuma ta cire wannan abu a shafinta wannan ba girmanta bane kuma ba ɗaukakar ta bane wanda har ja ibrahim kunya din take ganin cewa to su suwaye ne a dangane da ita da za su sa ta wannan abu ashe dai murja ibrahim kunya akwai inda take so a je tana so ne ta wani babban jarumi na masana'antar kaniyu din wankin babban bargo a sakamakon wani babban lamari da ya hada su wanda ake ganin cewa shine uwa kuma shine uba a cikin masana'antar ta kaniyu yayin da ta kama sunan shi yanzu haka ta kama sunan mahaifinsa ta mai zagin ta tas wanda har ta kara lalubo uwar shi shi ma ta mai zagin ta tas wanda bayan ta gama da dauda ka hutun rara a tun wannan lokacin ta gaya mutane da cewa lokacin da ta shiga gidan bursin babu wanda ya tsaya ya lura da ita sai dai ma mutanen da take tunanin cewa na jiki jikinta ne suka dinga gudunta wanda har aka dinga bulokin ɗinta a wayoyin mutane wanda take ganin cewa ita kuma fas su ne musamman jaruman masana'antar kaniwood ɗin tana da masoya da dama duba da yanayin yadda take nishadantar da mutane haka zalika ita ma ta kwashi zuga wanda wannan kwashe zugar da ta yi shine mutane suke ganin cewa kamar ta karya kadarin fim wanda mutane suke zuwa suna tura murjan naira goma goma a kwamfuta wajen yan unguwa kenan irin masu turi a kwamfuta wanda har murjan ta fito tana cece kuce da kuma kalubalantar waɗanda suke tura ta naira goma tana cewa darajar ta ta wuce haka amma ta gode Allah tun da dai ita ai ba kashe kuɗi ta ba kafin a tura ta wanda har ake ganin cewa tun a lokacin ta fara yi wa jaruman masana'antar Kano din habaici da cewa ta karɓu kuma fim ɗinsu bai karɓu ba wannan dai ba ita ce farkon rigimar da jaruman masana'antar kano ɗin ba kuma ba ita ce ƙarshe ba duba da yadda yanzu haka ta ɗauko wani babban jaruman masana'antar kano ɗin uwa kuma uba wanda ta mammaka mai zagi ta uwa ta uba wanda wannan zagi ya yi matuƙar yi wa mutane ciwo da masoyansu da kuma masu bibiyarsa na yau da kullum wanda ake ganin cewa bai kamata murjar ta mai wankin babban bargo ba ko kuma menene ma ya matashin menene ya shiga tsakaninta da wannan jarumi hakika mutane suna tare da waɗannan tambayoyi a cikin zuciyarsu duba da yanayin yadda murjiyar ta fito ta yi mai zagi sabul da ruwa. lalle wannan lamari ya yi matuƙar ba mamaki sai dai kuma masu sauraron mu yau da kullum za su zo su ji wannan jarumi ne ta mamaka wa wannan zagi duba da yanayin yadda ita murja ɗin ta fusata kuma ta harzika sai dai ta faɗi dalilanta kafin yin zagin duba da yanayin yadda aka san murja din duka lokacin da murja za ta fara zagin mutum takan ce wato ni aka yi abu kaza ni aka yi abu kaza ni aka yi abu kaza sai dai ba a taba jin cewa murja ta kama suna ta yi zagi ba amma a wannan karan ta kama suna ta yi zagi a fusace wannan fusata ta murja za mu iya cewa ba ta so ta haifar da ɗa mai ido ba sai dai yanzu haka kuma mutane da dama suna ganin cewa ya kamata a ci uban murja duba da ta fara wuce gona da iri tunda ta taɓo masoyansa wanda waɗansu kuma daga cikin jaruman masana'antar kano ɗin suka fito suka goya mata baya duk da cewa babban jarumi ta zaga a masana'antar kano ɗin, shi ma sai yanzu ne ya gano cewa ba shi da galihu a wajen sauran jaruman wanda yake cewa ai da su ɗin kaɗan suke jira da shi kenan tunda ba ƙaunarsa suke ba tunda dai har wannan abu ya fito ya faru sun fito sun goya wa murja baya da kuma cewa ta ci gaba da zagin sa hakika sai ya ga gatan murja lallai wannan rigima ta fari ce ba a san ina ne za ta je ta kawo karshe ba murja za ta ƙara komawa gidan maza ne a dangane da zagin jarumin da ta yi babu sa ko kuma dai oho ba mu sani ba sai dai idan kun ci gaba da kasancewa a tare da mu sannan za mu ci gaba da kasancewa mu ma a tare da ku wajen ganin cewa mun kawo muku wanda jarumi ta mamma kawo zagi da kuma jin irin matakin da ya ɗauka a tsaura kamar yadda ya alkawari akan murjas